Fondation Hirondelle Niger Sasha Hausa Studio Kalangu ke magana yau talata 25 ga watan Mayu 2021. Gunguma maɗantani ki gabatar muku labaru. Yanayin rudani da ya afku dangance da kamun shugaban rikon kwarya na ƙasar Mali shi da sa na iya tasiri ga jadawalin shirya da zaɓe da aka girka za ku ji nazarin Dr. Ali Tunkara a cikin shirin. mazamna kanton ɗin anzuru da suka yi gudun hijira a tilaberi sun koma garuruwansu a ranar juma'a da ta shuɗe za ku ji shaidar wasu a cikinsu a shafin rahoton na musamman za ku ji shaidar wata mata da ta fuskanci matsalar cutar yoyon hitsari kuma ta samu waraka masauraro barkamu da sake saduwa yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Shugaban rikon kwarya na kasar Mali ba Ndau da shida firaministansa Mokhtar Wan a jiya sojojin kasar suka kama su kuma suka kai su a sansanin soja na Kati da ke kilomita goma sha biyar da babban birnin kasar Bamako. Tanan Fude Ahmed ya firanta da Dr. Ali Tunkara malamin koyarwa da bincike na jami'ar Bamako ta wayar talfo ganar zanen da ya fayyace masa. Ko za a iya kira wannan kamu juyin mulki ko kuma nuna karfi har yanzu babu tabbat abin da ke tabbata shine tsakanin sojojin da suka yi juyin mulki a baya da hukumomin farar hula na rikon kwarya a koalishin fahimtar juna na zahiri. Tuntuni 'yan Mali suka yi tunanin cewa za a samu sauyi na kwatsam. Wannan sauyi da aka samu akwai matsalar alakanta shi da juyin mulki domin har yanzu prime Minista da shugaban kasa na rikon kwarya suna cikin hannuwan sojojin da suka yi juyin mulki a baya a sansanin sojoji na kati farar wannan lamari na iya kawo sauyi a kan shadawalin zaɓe da aka ƙayyade sannan kwanciyar hankalin da ƙasar ta samu na iya samun cikas A kan wannan magana ta kafar talabijin ƙasar Mali mun samu labarin cewar makaddashin shugaban rikon ƙwarya na ƙasar Mali ɗin Kanal Asimi Goita ya tuɓe wato shugaban rikon ƙwaryar da Firaministan nasa daga matsayin nasu. Mutanen da suka fito daga garuruwan Gasara, Gadabo, Ziban, Gasakofun da suka yi mafaka a Tilaberi babban birnin jihar a dalilin rishin kwanciyar hankali a ranar Juma'a 21 ga watan Mayu suka koma garuruwan nasu. Wakilinmu Bubakar Umaru ya firanta da wasunsu ga bayanin da suka mashi. A nan inda muke ba mu da wata matsala kuma lahiya lau muka zo ba mai wata matsala kuma ba wanda ke jin tsoro. Allah dai ya taimaka musu su ci gaba da aiki abinda muke fata kenan domin ka san mutumin kauye damana ce rayuwarsa idan damana ta zo mutum ya yi noman sa lafiya lafiya ya kula da shukarsa komi ya shi daidai kyawun rayuwarsa kenan. Allah ya taimaka ma wanga iko ya ba mu kwanciyar hankali. Wallahi alhamdulillah suna nan suna aikin su ko a yanzu suna cikin lungun lungun gari. A zancen da nake muku a ƙarshen shato can suke kwanta sai gari ya waye kowa yana ta yi harkokin shi in rana ta haɗu ka dawo gida kai ɗorin ka kai da iyalinka rayuwa ko yana kyau a wani fannin kuma yau ne 25 ga watan mayu karshen wa'adin girka mashawartan ƙananan hukumi da aka zaɓa a ƙasar Nijar. Gashi kuma a garuruwa da dama tsarin girkin ya ɗauki lati kamar a karamar hukumar da'ira ta Gure jihar Zandayar Nafisa Adamu Sifo a yau da sahe ta wayar talho ta tuntubi wani zaɓaɓɓe mai Musa Ali Bukar ga bayanin da ya mata. Gaba ɗaya zaɓuɓɓuka sun gudana a cikin sauran ƙananan hukumomin guda biyar domin gundumar gure ta kumshi ƙananan hukumomi guda shida. Abin mamaki a ran biyu ga wata wajen karfe biyar na marece suka ɗaga ranar zaɓe na gure har zuwa wani lokaci. Prefe ya fitar da wata takarda inda ya bayyana cewa akwai matsaloli wajen girka majalisar mashawarta. Muna cikin shira sai wani sako na rediyo ya faɗo a ran tara ga wata wanda ya buƙaci a kammala girka majalisun mashawarta da aka soma kuma idan wani lokaci ya wuce za su rusa majalisar da ba ma girka ba su maye gurbinta da tawagar wakilci ta musamman har ila yau muna biyar ga wata karshen wa'adi amma shi kuma yaƙi muna jira mu 'yan ƙasa ne idan bai yi kira ba za mu ɗaukaka ƙara daga yankin mangari bari mu isa yankin abzin jihar agada tsawon wani lokaci a ƙasar niger an ɗauke ta tankar yankin da babu cutar masassarar cizon sabro wani sakamako da alƙalin ƙididdiga suka nuna ta harabar ministan kiwon lafiya ya gudanar a shekara bara domin rigakafin wannan cutar a bana harabar ministan kiwon lafiyar al'umma ya gudanar da rabon sange kyauta har dubu uku da saba'in zuwa ga al'ummar mataimakin babban sakataren harabar dr bawan allah gube kwai wa wakilinmu musamman bayani a kai kamar yadda kuka sani ya daɗe da muka ɗauki yankin agadis a matsayin jiha da babu cutar zazzabin cizon sauro sai dai a binciken baya nan da muka ya nuna lalle kamar yadda sauran jihohi suke fuskantar cutar zazzabin cizon sauro haka ma jiha agadis take fuskanta misali shine a shekarar bara mun samu annobar zazzabin cizon sauro don haka babu wata hujja da za a rarraba gidajen sauro a waɗansu wurare ba a raba ba a nan bayan rarraba gidajen gidajen sauro akwai gidajen asibitoci biyu da za a yi rigakafi na magunguna ga yara 'yan shekaru biyar za a ba su magunguna ne na kariya daga zazzabin cizon sauro akai-akai har lokaci ya huce daga yankin abzin bari mu isa yankin da magaram a ranar hudu ga watan mayu aka soma zagayen farko na shawar corona a zandar kuma ana ci gaba da aikin yadda ya kamata. Zuwa ranar 24 ga watan Mayun kaso 61 cikin 100 na jami'an kiwon lafiya aka wa shawarar zangon farko. Wajen jami'an tsaro kuma an samu ƙasa ga kaso 5 cikin 100 ga yadda alƙaluman harabar jiha ga kiwon lafiyar al'umma ta zandar suka nuna ga fayyacin da mamman lawan sale yama wakilinmu mustapha mamman sani Ga cikin mutane 68,940 da ya kamata a yi wa shawar a halin yanzu a fuskar jiha a game da mataki na farko mun yi wa mutane 18,612 shawar wanda ya tashi kashi 27 cikin 100. Har ila yau wannan shawar ta shafi mutane masu shekaru 18 zuwa sama har ma da masu mayan shekaru. Muna amfani da nau'o'in shawar guda biyu AstraZeneca da Sinopharm. Muna da mutane muhimmai da shawar ta shafa wato jami'an kiwon lafiya da sauran rukunin ma'aikata mahukunta ta aikin haji da jami'an tsaro a game da abin da ya shafi jami'an kiwon lafiya aikin ya cimma kashi 61 cikin 100 kawo yau dangane da jami'an tsaro a nan ne ba mu samu ci gaba ba inda muke da ƙasa da kashi 5 cikin 100 A nafiyar Afirka yau 25 ga watan Mayu ake sallace ranar Afirka shekara 58 bayan girkin kungiyar haɗin kan Afirka OEA a ranar 23 ga watan Mayu 1963 inda daga baya kuma sunan ya koma UA. E ranar yau tamkar manuniyar kokowa da Afirka ta yi ne domin 'yancinta samun kanta a siyasance da tattalin arzikinta da tsaron kasashen. Saidu Abdullahi shugaban rukunin fafutukar Pan-African yawa Muktar Hamado bayani. manufofin waɗanda suka ƙirƙiri ƙungiyar haɗin kan afirka ana na ana karya su idan aka yi duba misali a fannin tsaro afirka ba ta kai ga tabbatar da tsaron ƙasashenta ba idan aka ɗauki yankin sahel fiye da shekaru goma yaya suke kula da yankin gaskiya jawaban da suke yi don kai ga ƙirƙirar wasu matakai ne da ke iya ba da dama ga afirka ta tabbatar da tsaron ƙasashenta muna da manyan ƙasashe masu fada aji na waje da suke amfani da wannan yanayi na rashin tsaro ko ina muna da sansanin sojoji kasashen waje da suka girku a cikin kasashenmu da zumar cewa suna dafawa ne wajen tabbatar da tsaro amma gaskiya abu ne mai yiwuwa idan har an yi gagaru Makiyayan ƙasar Nijar a ƙarƙashin lemar ƙungiya mai suna Robena jiya ta shirya da wata haɗuwa a garin birnin Kwani jihar Tawa tare da makiyayan ƙasar Najeriya ko ke makasudin wannan haɗuwar shugaban ƙungiyar Roben Amadu Halilu ya wa wakilinmu Asuman Musa Arzika bayani sai ya ce. zaman taro ne da ya haɗa mutanen najeriya da niger waɗanda a bakin boda don a tattauna dangance da matsalolin yau da kullum da ke shahuwar kiyon zirga-zirga na zuwa da dawowa dangantaka tsakanin makiyaya da manoma kuma dangantaka tsakanin mazamna karkara duka gaba ɗaya doka ya kamata na harko a kiyaye zama wanga taron da muke dokoki ne na ƙasashe na sediyawo da na ƙasashe na afirka da shugabannin ƙasashen mu suka rabta hannu da su bisan ga zarganiya zuwa da dawowa a haɗin kan 'yan ƙasa da dokoki na ƙasar Nijar da dokoki na Najeriya don sabida kowane in zaka shiga gidan wani sai ka sallama kenan sallama da zaka yi ba wani abu bane bin doka ne in ka shiga ƙasar mutum ka bi doka ƙasar shi kenan ka nemi a zamna lahiya Shekarar ɗaukar darasi shekara 2020-2021 ta tunkari karshen ta a ƙasar Nijar. musanni da ɗalibai na himmanta domin kammala jadawalin hadisai isa kwarambe a yame da ke karɓar kusan 'yan jarabawa 388 masu neman bakaloriya ana gudanar da ɗaukar darussan da aka yi lati a kansu don ganin an kammala komi da komi rukayyatu abdurrahman ta firanta da shugaban makarantar abubakar haruna ga bayanin da ya mata lekur continue normalement ana ci gaba da bada darussa ba wata matsala malamai suna iya kokarin su domin kammala jadawalin karatu sannan kuma bayan lokuta na karatu suna karbo abubuwan da suka kubce musu domin baiwa masu jarabawa su shirya da kyau ina iya cewa a wasu fannonin karatu sun kai kashi 75 cikin 100 misali fannin fese a cikin wannan satin malamai za su kammala su sauran ajujuwa musamman a fannin tsarin lissafi 'yan ajin seride nan da zuwa jarabawa za su kammala jadawalin karatunsu a fannin sbt sun kai kashi 70 cikin 100 mun yi tsarin yadda mutum zai iya rubuta sunansa ta hanyar yanar gizo ko gayyata yana zuwa mana ne ta hanyar yanar gizo sai mu fitar da shi mu rarraba wa kowane kandida Cutar yoyon hitsari ga diyama ce babbar matsala ce a ƙasar Nijar tana kama mata ne mafi yawan lokuta biyo bayan durkushin da ya bada wahala a ƙiyasar adadin sabbin halaye dai har 750 aka ƙididdige kowace shekara. Balkisa Hamidu ta firanta da Madam Muhammad Balkisa da ta fuskanci al'amarin gazubin firanta su. Madam Muhammad daga yamuna ya kika kamu da wannan ciwo? ta yan banda dainin a sintinais. Bayan aifuwa ne abin ya same ni, ya ɗau dogon lokaci saboda ban san ko cutar yoyon hitsari ba ne. Da na ga bani ganin haila sai na je likita an rubuta mini iya haɗiya filul sai haila ta dawo. Da ta dawo ina fitar da ita. Duk inda na je sai a ce takan yi ba zan iya aifuwa kuma. Ba wanda ya bin bayanin cutar yoyon hitsari ba ne. Don ko shekara hudu ina fama da haka. In na je wanga likita ake mini kaza. Wani wuri ake za a yi mini aikin tiyata. Mai gidana na yake mini a miki tiyata wace irin matsala gare ki da za a miki aiki sai yake shi kam ba zai biya kuɗin tiyata ba har in bai shi matsalar da ke gare ni ba har ya kai ma na fidda rai na gashi na zo na zamna sai da wani kawo na ya zo daga swiss ya dibi takardun duka yake mini duk kai da kawon da na yi ɓannar kuɗi ne kawai amma gobe da sahi yake yana son da sahi ya ta waye in tai central fisculars a nan in aka zai kai ni kasar waje amin magani shi ke dalilin da na zo Ngitti kan ayi kasan turodo. Yaya aka tarbe ku a cibiyar? irkwai inna majorga kinna majorga ranar kubai muka je muka tar da major ya tarbe ni ya tambayi matsalar mu na faɗa mishi na fudo duka takarduna na gwaji daban-daban yake to zai rike takardu in je sai ranar juma'a ake bincike in zo in doctor ya gani abin da yake da shi za a aiki na koma gida rashin ma'a karfe bakwai na kasance a santar hajjeri ya zo gare ni na shiga daga hawa na doktor yake mini uwar gida cutar yoyo hitsari gare ki ya tambaye ni hitsari ya taba kumce mini nake mishi bai taɓa kuce mini ba. Ne hayo har mun man bai kuka mai si. Bayan da aka gano cutar yaya ɗaukar ɗawainiyar ke gudana? Wallahi kan iki yai sai ai go kwai santar. Wallahi da aka faɗa mini nake zuwa san ina ɗaukar magani har inda aka ce mini in je ɗaukar jini aka ɗauka na kawo musu aka ce mini to ga gadon jini ya kina ga magungunan ki kuma gobe za a miki aiki dala ban biya ba suka bani magani suka yi mini aiki wallahi alhamdulillah na gode ma Allah na samu lahiya haila ta komo lokacin da take hita hitsari na wurin shi ba wanda ke bin hanyar wani bai kusi gufurke labandi masu sauraro abinda ya sauka kenan mu huta lafiya